Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 sai kuma kilo hazubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau. Litinin ranar farko a watan Mayu ranar da aka keɓe a matsayin ranar ma'aikata ta duniya kafin ku ji abin da muke ɗauke da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makamin nukiliya. jiya lahadi fadar shugaban amurka ta white house ta kare gayyatar da ta yi ma shugaban filifinu zuwa birnin washington sannan jiya lahadin sojojin faransa sun ce sun kashe mayakan sa kai wajen ashirin a kasar mali kanin labaran kenan rundunar 'yan sandan najeriya ta bayyana dalilanta na gayyatar tsohon gwamnan jihar jigawa sula lamido wanda har izuwa tsakar daren jiya take tsare da shi akwai wasu maganganu da suka ce yana ta yi idan ya je wajen taro na siyasa to amma dai abin da yake ciki bincike da yanzu aka fara shi kuma ka san insha Allah bincike ba zai bar komai ba Muna kuma da rahotanni kan kalubale da ma'aikata ke fuskanta a Najeriya da suka hada da rashin albashi. Ibrahim Alfa'ame zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makamin nukiliya wanda zai zama na shida kenan. Zan kuma gaya maka ba ma ba na ma tsammanin shugaban ƙasar China wanda mutum ne da ake mutuntawa zai yi murna shi ma. Abinda Trump ya faɗa kenan game da Xi Jinping a wata hirar da aka yi da shi jiya Lahadi a shirin Face Nation. na gidan talabijin ɗin cbs da aka tambaye shi ko ma'anar ransa zai ɓaci da sake gwada makamin nukiliyar koriya ta arewar na nufin idan aka sake zai wato ɗau matakin soji kan gwamnatin shugaban koriya ta arewa kim jin kenan sai trump ya ce ban wato bana son a san abin da ke zuciyata bari dai mu gani komai na iya faruwa ni dai bana son a san abin da ke zuciyata koriya ta arewa wadda ke ƙoƙarin ƙirƙiro makami mai linzami mai dogon zango wanda zai iya dara amurka daga nisan kilomita dubu tara ta yi wani sabon gwaji na makami mai linzami shekaran jiya asabar to amma koriya ta kudu ta ce wannan karan ma gwajin bai nasara ba a wani saƙonsa ta twitter trump ya ce gwajin ya saba ma fatan china da shugabanta da ake matukar girmamawa to amma hirar ta cbs trump ya ce sannu a hankali koriya ta arewa za ta samu tsari mai kyau jiya lahadi fada shugaban ƙasa amurka ta white house ta kare gayyata da ta yi shugaban ƙasar philippines zuwa birnin washington tana mai cewa buƙatar ƙara jaddada haɗin kai da yankin asiya wajen fuskantar barazanar matakin sojin koriya ta arewa da ke ƙaruwa. ta zarce duk wata damuwa game da mummunan matakin da shugaban rodrigo duterte ke ɗaukawa kan masu safarar kwaya a halin yanzu babu wani abu da ƙasar nan ke fuskanta da kuma yankin asiya ke fuskanta da ya wuce abin da ke faruwa a koriya ta arewa a cewar shugaban ma'aikatanta na fadar white house ryan freebus a wata hira da abc ya kara da cewa ko mutanen kirki ne ko mutanen banza ne mutanen da mun so da sun wuce haka a ƙasarsu duk wannan ba shi ne ba ya kamata manufarmu ta zo ɗaya kan batun koriya ta arewa kalaman na freebus sun zo ne kwana guda bayan da fadar white house ta yi sanarwar gayyata detroit ɗin kuma 'yan sa'o'i bayan da wani mai magana da yawon shugaban ƙasar philippines ya ce trump ya gaya ma detroit ta wayar tarho cewa yana sha'awar su kulla dangantaka ta kwarai wata takardar bayani daga fadar white house ta kira tattaunawa ta wayar tarho da aka yi jiya asabar tsakanin shugabannin biyu da tattaunawa ta abota takardar ta kuma ce dangantakar a yanzu ta ɗau hanya mai kyau Tokar karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi sojojin faransa sun ce sun kashe mayakan sa kai wajen ashirin a kasar mali daura da kan iyakar kasar burkina faso jami'an sojin faransa da kuma shaidu sun ce an kai harin ne ta sama da ƙasa a wani kurmin da ke yankin na sahel sojojin faransa wajen dubu uku da ɗari biyar ne ke baje a faɗin ƙasar mali da burkina faso da chadi da murtaniya da niger suna fafatawa da masu tsatsauran ra'ayin addini mali ta tsawaita dokar ta bacin da ta kafa da ƙarin wasu watanni shida a yayin da take ƙoƙarin taka birki ma wata ƙungiyar 'yan tawaye mai alaƙa da alƙa'ida da ke arewacin ƙasar da kuma wasu masu tsatsauran ra'ayi waɗanda ke ƙaddamar da hare-hare daga ƙasar burkina faso rahotannin kafafen labaran turkiya na cewa an harbe wani ɗan iran mai shahararren gidan talabijin na harshen fasi a birnin istanbul tare da wani mutum shekaran jiya asabar aka bindige sa'id karimian mai kamfanin gem tv ɗaya mutumin da aka kashe ɗin an bayyana cewa mai harkar kasuwanci ne da shi har yanzu ba a san dalilan kashe su ba gidan talabijin ɗin na gem tv wanda ke dubai yana fassara shirye-shirye masu ƙayatarwa na harshen turkiya zuwa harshen fasi sannan ya yada zuwa ƙasar iran ƙasar iran ta sha sukar gidan talabijin ɗin da wasu gidajen talabijin makamantan waɗannan tana zargin su da yunkurin yada al'adun yamma a ƙasar. Shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya faɗi jiya Lahadi cewa gwamnatinsa ta yi matuƙar baƙin cikin ganin wani faifan bidiyo na nuna sojojin Amurka na gudanar da harkokin soji tare da mayakan kurdawan Siriya waɗanda turkiya ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda amma kuma amurka ke ganin suna wato sun shahara sosai wajen yaƙi da isis a makon jiya sojojin turkiya suka ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kan dakarun kurdawan siriya na ypg waɗanda turkiya ke ganin su ne reshen siriya na ƙungiyar ma'aikata na 'yan kurdawa wadda ta shafe shekaru fiye da talatin tana yaƙi wato na ƙoƙarin ƙwace kudu maso gabashin turkiya da ita amurka ta yi allah wadai da hare-hare na turkiya wanda ta ce bai samu amincewar sojojin gamayyar da amurka ke jagoranta ba wanda kuma ya kai ga mutuwar abin da ta kira wasu dakarun da muke hulɗa da su bayan harin na turkiya sai amurka ta aika da motocin soji dauke da tutar amurka zuwa bangaren syria don su yi sintiri da dakarun ypg waɗanda ga dukkan alamu an yi hakan ne don a kauda tashe-tashen hankula na gaba labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda gwamnatin jihar Jigawa ta kai ƙarar tsohon gwamnan jihar Alhaji Sule Lamido gaban rundunar 'yan sanda bisa zargin tunzura jama'ar Jigawa su bijirewa zaben ƙananan hukumomi da hukumar zaɓe ta jihar za ta gudanar rana ɗaya ga watan Yuli. Wakilin a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari na da ci gaban rahoton. A jiya lali ne dai da misalin karfe ɗaya na rana Alhaji salalami ɗo ya amsa gayyatar jami'an shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano biyu bayan takardar korafi da gwamnatin jihar Jigawa ta miƙa shalkwatar rundunar. DSP Samba Sakkwato shine kakakin shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan ta Najeriya wadda ta kunshi jihohin Kano da Jigawa da kuma Katsina. Akwai wani korafi da gwamnatin jihar Jigawa ta turo ma EIG domin bincike cewa shi tsohon gwamnan jigawa sula lamido yana tara mutane yana wasu maganganu waɗanda za su iya haddasa fitina ko rashin zaman lafiya. Fiyarwa kamar korafin me ya kunsa za a iya cewa ko ko tunzira akwai aka ce. Eh to akwai wasu maganganu da suka ce yana ta yi idan ya je wajen taro na siyasa to amma dai abin da yake ciki bincike yanzu aka fara shi kuma ka san insha Allah bincike ba zai bar komai ba yanzu an ce yana gunku kama shi kuka ko kuma gayyatarsa mm. kuka yi mun gayyaci tsohon gwamna kuma ya kabar gayyata mu kuma yanzu haka yana nan tare da mu yana amsa tambayoyi kaman me yake faɗa muku yanzu to wannan kuma masu bincike idan suka kare za mu ji kuma za mu sanar da ku insha Allah dama akwai rahotanni ne da suke nuna cewa akwai alamun tashin hankali a jigawa na rashin zaman lafiya to abin da dai muka karba daga korafin wannan bayani da na maka kuma kaga sai an yi bincike za a gano gaskiyar lamari ko kuma abin da abin kunsa yanzu tun da bincike ake yi kuna tuhumar sane da yana tunzura mutane ko kuma a kuna tuhumar sane yana yin taron siyasa a'a ai da korafin ya zo mana haka za a bi shi a yi bincike a kai maganganu ne ake tuhumar yana yi wa'anda za su tunzura al'umma zuwa ga haddasa rashin zaman lafiya ko kuma tashin hankali Tun a ne dai jami'an 'yan sandan suka gudanar da binciken kwakwab a gidan tsohon gwamnan na jigawa da ke garinsu a abu da kuma gidansa na nan Kano. Amma rahotanni sun inganta cewa babu abin da suka bankaɗo. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto da tsakar daren jiya 'yan sanda ba su kai ga sallamar Alhaji Sulalami da ba. gabanin wannan dambarwa dai shugaban jam'iyyar pdp reshen jihar jigawa alhaji salisu mamuda ya ce jam'iyyar suna bibiyar jadawalin da hukumar zaɓe ta jihar jigawa ta fitar kan zaben ƙananan hukumomin da za a yi a ranar ɗaya ga watan yuli mai zuwa. mu jam'iyyar pdp eh, ya tunanin wannan hukuma ta shirya a da zaɓe idan har lokacin yayi baya cikin uzuri ko zaɓe ko kuma gwamnati ta ce ba ta da kuɗi ta gudanar zaɓe don ta da kuɗi ba za mu yarda da wannan bayan haka wannan wasu domin daman da ita hukumar zaɓe alhakin da ne idan lokaci ya yi za a yi zaɓe ta fitar da sanar da mu jam'iyyu da ita kanta gwamnati cewa za ta yi zaɓen ƙananan hukuma. a watan fabrairun shekarar da ta shuɗe ne ta da goma sha shida hukumar zaɓen ta jihar jigawa ta sanar da cewa ba za ta iya gudanar da zaɓen ƙananan hukumomin ba saboda rashin kuɗi lamarin da ya sanya a watan maris ɗin baran jam'iyyar pdp ta gufanar da gwamnatin jihar jigawa tare da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar a gaban kotu saboda rashin gudanar da zaɓen. bayan da wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin jihar ya ƙare a watan fabrairun na bara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya sai kuma kalubale da ma'aikata ke fuskanta a najeriya fuskoki da dama duk da yunkurin da 'yan fafatukan ganin an kyautata rayuwa su ke yi wakilinmu sanusi adamu ya yi nazarin wannan lamari a kamfanin sarrafa wutar lantarki reshen arewa maso gabashin kasar ga kuma rahoto da ya haɗa mana Yayin da kungiyoyin kwadago a faɗin duniya ke shirin tunawa da ranar ma'aikata, kungiyar ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta ƙasa reshen arewa maso gabashin Najeriya na kamfanin YEDC da ke yola fadar jihar Adamawa sun koka bisa mutuwan mambobinsu shida a yan watanni da suka gabata, abin da suka danganta da sakaci da kuma neman riba fiye da kima da kamfanin ke yi na ɗaukan ma'aikata da ba su da ƙwarewa aiki. Sakataren ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta ƙasa reshen kamfanin YEDC APC na Arewa maso gabashin Najeriya, Comrade Patrick Vigo, ya gabatar da korafe-korafen ga 'yan jarida a Yola Fadar Jihar Adamawa. Wallahi wasu abin da ya sa suka rauna da shi ne za a dauki mutum cleaner ne yana share teburi gobe tun da an gaba mutane za su je aiki yanke wuta ko hada wuta ta ce a kai ba ka dan taɓa aikin da ba ka je yi gari haka wuta je kama shi kashe to a yadda nake gama ka muna da wayannan mutane ne su kusan guda ɗaya har shida amma ba wani kuɗin diya na ka bi kan su in kai sa'a aka biya kuɗin a ce to gashi a je abin ne mutum akwai wani yaro ba ma'aikacin mu da mataimaki ne yi aiki aiki da mu yana kokari wuta ta je kama shi a cibok wallahi sun da mutane marraba mubi suka taso suka suka ce wannan dan nan ba za su yadda ba sai da aka gigga kuɗi miliyon daidai har uku da digo biyar aka bayar saboda maganar kwanta ba ma'aikaci bane amma a wannan lokacin da muke ganin akwai adalci ana irin wannan abun mutane su mutu akan to gaskiya wannan ba daidai bane akwai zargi na sawwala kudaden kwangilar sayan motoci kirar Hilux uku da Toyota Corolla XLE da kamfanin ya saya kan kuɗi naira miliyan saba'in da ɗaya da dubu ɗari bakwai da tamanin da uku da naira ɗari biyu da hamsin da kuma na wani ma'aikaci da ya bankado wata almundahana ta sayan motar alfarma da babban manajan kamfanin injiniya Umara Babu Mustapha ya yi odar su dalili ma kenan da ya sa aka sallame shi daga aiki. Akwai waɗansu ma'aikatan manya-manya wanda suke jalingo wanda suka ɓaro sun ci kuɗi sun kwashi kayan aiki da sauransu. Aka turo kwamiti har daga Federal Ministry na Power amma har yanzu da take gaya maka ba a musu komi ba wani babban ma'aikacin daya wanda aka ci mutunci amma saboda mutumin nan faɗan gaskiya ne ne mota ce aka saye ta a miliyon 20 aka dauka aka ce a cikin takardu yana da shi a hannunsa aka ce an ba wani kyauta yana faruwa haka Alhaji Mahmud dan Malam Ibrahim shine ma'aikacin da kamfanin sarrafa wutar lantarkin ya sallama daga aiki sakamakon bankado wannan almundahana a wani abin da ya bayyana da wata rufa-rufa suka ki saurara na suka mu rubuce daga ba suka turo mu takada, cewa inda ina so in ci gaba da zama a cikin ofis we dole ne sai na jaye abubuwan da na rubuta game da su ba zan amai kuma in lashe ba da suka suka gan ba na yi sai suka turo mun termination letter zarge-zargen da babban manajan kamfanin samar da wutar lantarki YEDC shiyar arewa maso gabas injiniya Umar Baba Mustapha ya muzanta na korfe-korfen da suke yin nan duk kariya ne da mutumin da suka ce ya je ya mutu nan bai mutu ba da ransa yake dama cikin abin na aiki akwai hasari in kana aikin ka duk lokacin da mutum zai yi ya sarewa abin nan dokan in aikin kai ba sa ka aiki kaza ba amma ka bi don kuɗi ka bi wasu masu yin aikin dole sai ka iya ba zai yiwu ba mu a kamfanin mu in ya zama to diyan rai akwai abin nan kuma da ake kira shi NSITF yanzu haka duk da suka rasu mukan tura sunan su ga nation da suka yi abin nan suna processing din abin nan din su kudin diyan sannan magana motoci ni ban ba ma wani aboki na mota ba ba mu muka saya motocin nan ba ministry aka sa mana kudi a budget shine wannan shi ma'aikacin muka kai shi abin nan ya kula da harkan din bulunkutu da maiduguri to shi wanda muka kai shi shi yake ba zai je wajen ba don haka ba mu bukatar bukatan abin nan sabis jinka haka muka sallame shi kungiyar ma'aikata masu sarrafa wutar lantarki ta ƙasa reshen shiyar arewa maso gabas ta yi barazanar mika koke-koke da korafe-korafenta ga hukumomin da ke yaƙi da zarmiya cin hanci da rashawa na efcc da icpc matukar hukumomin kamfanin ba su sauya lamura ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya ya kyau da na da gaskiya kowa har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na asuba a nan washington karfe shida da minti sha shida na rana a irin rana ta yau da kungiyar kwadago ta najeriya kan gudanar da gangami a manyan biranen kasar domin jawo hankalin al'umma kan abin da ya shafi rayuwar ma'aikata for the past one year and five months yanzu eh, or four months muna karbin kuɗi the percentage ranges from 30 40 50 60 da dama ma'aikata sun ji ciwo wayansu an kashe su akan ake bisa ga wannan insecurity da ta faru a kasa to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin jihohin da ke fuskantar waɗannan ƙalubale yanzu dai ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. A lokacin da gwamna Nasiru ‘yan rufa'i na jihar Kaduna na yanzu yake ministan babban birnin tarayya Abuja, akwai wasu ‘yan kasuwa da ‘yan tireda da suke wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1, waɗanda ya tayar da su domin inda suke bai dace da kasuwanci ba. Nasiru ‘yan rufa'i ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan ‘yan kasuwa. Aka sanya su cike takardu da biyan haraji na gwamnati, kuma aka tantance su sannan aka ba su wani sabon wurin da suka gina shagunansu. Sabuwar kasuwar da aka ba su ita ce ake kira kasuwar Fanteka. Sun zauna a wurin suka ci gaba da harkokinsu na kasuwanci. Har gwamnatin Buhari ta hau kan mulki. Haka kwatsam a ranar Juma'a sha hudu ga watan Oktoba na shekarar da ta shige, sai aka je aka shafa ma shagunan nan nasu jan fenti, aka ce su tattara su fita a cikin sati ɗaya. sun bi sawu zuwa ofishin babban birnin tarayya to amma waɗanda suke da hannu a wani abu suka ƙi su saurare su daga bisani sai aka tura motocin buldoza da jami'an tsaro suka je suka rushe wannan kasuwar a cewar 'yan kasuwar ta fanteka wasu sun samu sukunin kwashe kayansu to amma mafi yawansu haka aka rushe kantunansu da kayansu a ciki bari mu faro daga jin ta bakin shugabansu alhaji shehu aliyu abuja tudun fulani fanteka market to alhaji shehu yi mana cikakken bayani me ya faru ne kan wannan kasuwa ta fanteka eh, to abin da ya faru tun muna new market wanda yake shine mai girma gwamnan jihar kaduna shi ya tada mu daga new market ya yi mana replacement ya kafa kwamiti yana nufin gwamnan kaduna na yanzu eh, nasiru yan tun yana eh, minista kenan yana minista haka ya tada mu daga new market ya ce to in dai muna son gaskiya mu dawo daidai ita ce hedikwatar kasuwanci ta abuja mun ka kuma bi umarninsa ya kafa kwamiti an ka tantance 'yan kasuwa na gaskiya bari kafin mu yi nisa a ina wannan new market din da take new market tana nan use zone 1 hmm, nan cikin gari market nan cikin garin abuja to daga nan da ya kafa kwamiti sun ka tantance mu an ka ba mu allocation an ka ba mu allocation sun ka ba mu account number na gwamnati cewa mu je zenith bank mu biya rabano in mun biya rabano sai a bamu tela sai mu je diploman control in mun nuna masa za su bamu receipt su ɗauki allocation ɗinka in yayi daidai da telar su rubuta maka receipt na gwamnati sai su baka to haka sun ka mu tsawon shekara ɗaya zuwa biyu daga karshe gwamnati ta koma tela ta nuna wurin ta kawo safiyo safiyo ya zo ya aiki duk lambobin da suke aiki kashi na farko an ka ba kowa sama da mutum 318 to mun gina mun yi komai muna kan harkoki na kasuwanci ba zato ba tsammani ba a kira mu ko ina ba banda kuma duk wani tsari na gwamnati mun riga mun bi mun cika kawai ba zato ba tsammani kawai sai an ka zo an ka shafa mu fenti ranar juma'a 14 ga watan goma an ce bayan sati ɗaya kafin mon tubare kenan ma yau eh bayan sati ɗaya an ba mu sati ɗaya kwana ɗaya juma'a saboda lahadi monday an ka zo daga tafiloli ba ji ba gani ko ina rugujewa ake to kafin wannan ma bayan sun samu je diploma control din duk waɗanda sun ka buga suke da haƙƙi akan abu mun je mun neme su sun ki sauraron mu kamar ba 'yan najeriya ba in mun je na ai fasin da muna in mun je na ai fasin da muna akwai wata mata ana ce mata hajiya safiya ita a lokacin minista ya nada a gyaran wata kasuwa a ƙasa to mun tambayi me dalilin za a rushe mana kasuwa sai take nuna mana ai hanya ne wurin sai mun ka ce to mun yadda to abin da ya ba kowa mamaki kowa yake ta ajibi hanyar shigowa akwai shaguna nan gefen da nan gefen ba a taba ko'ina ba kuma duk akan titin suke sai an ka shigo tsakiyar gida sai an ka yi ɓanna mun ga kuma hanya in dai hanya za a yi ko sama za a yi ta dole sai an taba waɗannan shagunan gefe da gefe to sai muka ga abun ya zama kamar kabilanci kamar mu ba 'yan najeriya ba kamar kuma mu ba a san da mu ba kamar wurin nan mun zo da karfi ne mun zauna kuma mu gwamnati ta bamu tunda duk wani ka'ida da ake bi na abuja mu riga mun cika a za mu so mu ji cikakken bayani tun lokacin da mu koma baya aka ce ku tashi daga wannan new market din da kace na wu season 1 mm. sannan a wace shekara ne wannan ya faru har kuka koma can daidai 2007 lokacin da allah ba ya ministan abuja da ya zo bai jima ba sai ya tada kowa daga kasuwar yan tireda sai an kai masu rijina ya nuna shekaru goma da suka wuce yau ci gaba da bana bayan. sai an su yan prohibition da suke kasuwar karkashin alhaji aminu shine ciyaman nasu alhaji aminu shine ciyaman nasu yan prohibition mu kuma nau'in fanteka sai an ka zo an ka naɗa mana malam awwal shine ciyaman namu to kowa mai girma gwamna ya yi adalci ya ba kowa wuri ya ba kuma kowa mazukuni. Wai gwamna ko minista? Minista a lokacin na ministan Abuja, Malam Nasiru Erufai. To mu wuraren da an ka bamu shine daga bayan nan yanzu ba mu san me yake faruwa ba an ka zo an ka sa katafiloli an ka rushe. To mun nemi sanin meye ne dalili har yanzu mun kasa sanin dalili. wato a lokacin shekara ta 2007 mm. da zarar baku waɗannan kowannen sabon yanki mm. ko kasuwa ta fanteka da take daidai nan take ne bayan kun gama cika kowace ka'ida kuka fara gina kasuwar ko kuma bayan cika ka'ida da shekara biyu haka bayan an gama komai muna zaune dai a wurin a matsayin tamfara da don ba san nan wurin za a ban ba to bayan mun cika ka'ida daga baya ita gwamnati ta zo ta sa an kai bikon din wurin an kai layout din wurin an kai duk wani abin da ya dace to daga baya akwai wata ana ce mata hajiya safiya da madam bc sun zo sun ce kowa ya cire kwano me ye dalili sun ka ce kowa ya cire kwano mun je mun same su a ofis sun ki saurara mu kamar mu ba 'yan kasa ba to shine muke kira ga mai girma minista saboda wannan gwamnati an ce gwamnati ce ta adalci gwamnati ce ta canji jama'a suna cikin mawuyacin hali jama'a sun ɗimauce saboda an rasa dukiyoyi a wurin wasu ba su da aikin yi abin da muke tsoro irin wannan shine yake kawo masifu da fitintunu a ƙasa saboda haka muke kira ga minista ko ya sani ko bai sani ba ya kafa kwamiti na gaugawa a yi bincike duk waɗanda suke da sa hannu to a hukunta su a yi kokari kuma a biya mutane diya a kuma mahimman da mutane guraren su kuma a ba su hankuri kasuwar gaba ɗinta kamar shaguna nawa take da su shaguna 567 Eh, gaba menene da me ake sayarwa a wannan kasuwar kasuwar ana sa injin na yanka plywood ana yin gadaje ana yin kushin kushin ana kawo injinonuka karafa mutane dai suna harkoki wurin sosai akwai wani tsari idan za a tada mutane waɗanda suke zaune bisa ka'ida a wani waje hmm. akan ba su zaɓin mai da su wani waje hmm. shin an ba ku irin wannan zaɓin ai mu an mai da mu ma kamar daga sama an ka jefo mu saboda ko ba 'yan najeriya ba ne mu ya kamata a a biya mu haƙoƙanmu kafin a tarkata mu a mai da mu wani ƙasa balle mu 'yan najeriya ne mu mun ka zaɓi wannan gwamnatin da ba zan mu take rawa to amma kuma daga ƙarshe yau ga abin da an ka zo an kai muna wasu na gefen mu har dariya suke mana su ce ai mu mun kaso don mu mun ka zaɓo ga abin da ya faru da mu kenan ma'ana ku kuna aza laifin kan wannan sabuwar gwamnati ta apc kenan ko musu saboda ita ta yi muna kuma wakilan da ta sa ba san darajar mutane ba ba san mutuncin jama'a ba ba san haƙƙin ɗan adam ba ba san ma Allah ya halicci mutum ba saboda duk mutumin da Buhari kan shi yanzu in za ku yi face to face a matsayinsa na shugaban Najeriya dole ya saurare ka to balle wani wakili wanda yake ganin minista ya naɗa shi ko wanda rabto a diploma control da haƙƙin ka ya zo ya ce kai ba komai ba ne ka je kuma duk abin da za ka yi kai a irin wannan gwamnatin da ake ganin ta zo da adalci ai ko zamanin NPDP ba za a yi mana haka ba balle yanzu da muke ganin wannan gwamnatin ta talaka ce talaka zai abin da ya ga dama zai kwanta ya bacci da ido biyu zai samu natsuwa wanda ko ba ka da shi za a yi kokari a gina ka balle kuma yanzu a ce a wannan gwamnatin ce za a karya al'ummu dubban jama'a saboda haka wannan abun ba zai yiwu ba ku yan wannan kasuwar yanzu a ina kuke da zama ai muna nan a tarwatse ba mu ma yanzu halin da muke ciki ba saboda wasu ciwon zuciya fara kama su wasu suna ma asibiti wasu suna nan ma yanzu ko magana kake masu ba sa iya sanin me suke don akwai wani alhaji bello ya sai da gona ne a zamfara ya zo ya biya mu kuɗinsa ɗansa makaranta ya gama digiri a sokoto a nan yake sai da yagot san yagot a wurin suke dan samu abin da za su ci da iyalansa ana rushe wannan wurin yanzu haka ciwon zuciya ya kama shi dan ya rubuta application na neman aiki ya fi so goma bai samu ba yanzu ya koma ga iyalai ga 'ya'ya babu abin da zai yi yanzu ko magana kake mai beji rabin sashen jikinsa ya mutu to irin waɗannan suna da yawa in muka koma bayan an ba da wa'adi cewa kowa ya kwashe kayansa zuwa kun ce zuwa mako ɗaya aka sa jan mm. fenti mm. Ah, shin mutane sun samu sun kwakwashe kayan su kafin ayi wannan rushe rushe cikin kashi 100 kashi 20 sun kwashe kashi 80 ba su kwashe ba sun kawo sojoji kamar za a yi yakin duniya ba ji ba gani duk inda ka duba soja ne suke tafka jama'a sun kawo katafila gaba da makudu da arewa suke lebur ɗin kayan jama'a mutum inda dan najeriya ne ya gani sai ce wannan gwamnati gwamnatin adalci ce to shine muke tunanin wannan al'amari wai ku wannan abin da sanin manya ko ko da wani abu a ƙasa ne to shine muke so mu sani shugaban 'yan kasuwar fanteka da aka rusa abuja alhaji shehu aliyu tudun fulani abuja a kasance da mu a shiri na gaba domin ci gaban wannan bayani daga bakinsa da na wasu daga cikin waɗanda aka rusa musu shagunansu a huta lafiya. ma da laka mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ransa zai faɓaci muddin Koriya ta Arewa ta sake gwada makamin nukiliya wanda zai zama na shida kenan. Zan fa maka bana tsammanin shugaban ƙasar China wanda mutum ne da ake mutuntawa zai murna shi ma abinda trump ya faɗa game da shi jinping kenan a wata hirar da aka yi da shi jiya lahadi a shirin face the nation na gidan talabijin ɗin cbs rahotannin kafafen yada labaran turkiya na cewa an harbe wani ɗan iran mai shahararren gidan talabijin na harshen farsi a birnin istanbul tare da wani mutum shekaran jiya asabar aka bindige sa'id karmiyan mai kamfanin gem tv ɗayar mutumin da aka kashe ɗin an bayyana cewa mai harkar kasuwanci ne da shi har yanzu ba a san dalilin kashe sun ba shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗi jiya lahadi cewa gwamnatinsa ta yi matuƙar baƙin cikin ganin cewa wani faifin bidiyo na nuna cewa sojojin amurka na gudanar da harkokin soji tare da mayakan kurdawan Siriya. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin sai ta yi. kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga umar su tudun wada da iyalansu domin auren yarsu khadija da angonta muhammad sani tati da za a ɗaura wannan asabar da karfe goma sha ɗaya na safiya umma mos da ke kofar gidan uban amarya muhammad shi tsanyawa street hausawa ne a kano allah ba da ikon halatta ya kuma sa a dace a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri